muna cikin suratun no ma muna kan ayata 21 zuwa wato zuwa ta 20 da ayata 20 zuwa ta 21 insha Allah yau muke da ganin ya kamata mu tsarisa wannan ayar gobe za mu daura a kan wata insha Allah amma kafin mu ci gaba akwai tambayoyi ah, kafin tambaya din shekarar jiya an karanta wata takarda da ta nuna arziki wani yaro to allah ya cikin ikon suna da rahamarsa tambayoyi ga yi da aka yi Allah ya amsa kuma an samu yaro ah, wannan shi ne abin da baban yaron ya shaida mana da kansa a yanzu nan kafin mu shigo cewa an samu yaro har ma da wasu daga cikin waɗanda suka kulla abubuwa Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare sannan masu wannan aikin na ba su shawara da su tuba su koma da kwallo wannan shawara a in ba ka tuba ka koma wajen allah wata wannan abin da ka fara gani kaɗan ne tunda za a mutu za a koma wajen allah kuma wannan ba shi ne sanadiyar fitarka da damuwa ba wannan ba zai maka maganin talauci ba ba zai wadata ka ba kuma ba zai baka kwanciyar hankali ba don haka a tuba ma Allah a zai na wannan abu a nemi kwallala a gurin ubangiji ta hanyar ta dace amma idan dai wannan hanyar ita ce za ta bi to ba za ta kulle ba kuma ko ta kulle to za ta kulle da kai ne zuwa jahannama zuwa kuma ga talauci kuma zuwa ga kaskanci a cikin rayuwa saboda kowa ya zo haka da za ka samu wanda ya suke wannan aiki sai ya yi na dama wani damar da za ka yi amfani wannan ba a jirgin allah ba ke saboda haka abinda allah yake gaya wa mutane su yi haƙuri su tsaya a kan su bi allah wannan shawara ce da ke ba in ka ƙi ji an ce ba za ka ke gani ba kuma ba wanda zai hana mu roƙi Allah ya kawo sauƙin wannan abu ko ba wanda zai hana mu roƙi Allah idan ka yi Allah ya kallashe ka ba wanda zai hana mu yi wannan za mu roƙi Allah saboda Allah zai ce a roƙe shi duk wata damuwa wadda ka mun roƙa Allah muna godiya da kuma ka da yaro mun ce dama Allah ya dawo da shi kamar yadda Allah ya dawo da annabi Musa kamar yadda kuma Allah din ya amsa ya dawo zuwa ga mahaifiyarsa kamar yadda annabi Musa ya dawo Allah muna godiya da shi wannan muna godiya bisa wannan amsa mana da aka da karamcin ka ya Allah ba karfin mu bane kuma ba da zuwa ba Allah ka amsa mana addu'o'in da muke Allah ya kiyaye wannan yana cewa assalamu alaikum malam muna maka fatan alheri malam tambaya ta idan mutum yana tare kamar buga ruwa ya nake to kagar wannan kullum nawa yana da ji sosai yawa shi bai fara tsufa wata kuma yana nan yana ji kunnan saboda haka a kashe waya kawai mu zauna lafiya idan mutum yana karan yana mutum yawa shi ma kashewa yake ba kunna kashewa ta zai ana kashewa ma tana kara saboda tana yi wa mutane ban fara da za ta mutu Allah ya san wayar da ta mutu kafin ta tashi mutane na kenan nan kowa ya tsulli tsulli ana jira na gani nan na dawo Allah ya muku albarka ya malam tambaya ta idan mutum yana karanta suratul yasin don neman biyan bukata in baya sadaka zai haɗu da wata musifa ko rashin lafiya malam allah ya kaka da alkhairi to gaskiya ban san wannan ba domin shi ƙur'ani rahama ce babu dan ka karanta alkur'ani ba ta ba kai ba balle Allah ya dora maka cuta karatun alkur'ani ibada na dai fi tsammanin wanda ya gaya maka haka an ka karanta suratu yasin ba kai sadaka ba za ka kawo mustifa watakila yana son ya ci nama kai kuma ka hana saboda haka shi yasa yake son yi sadaka kaza ko wani abu ko kuma yana ɗan buƙatar canji kuma ba ka bashi na haka zai ba ka tsoro da wani amma dan ka karanta yakin ba kai sadaka ba ba abin da zai same sai dai kawai da abin da ya kamata ya maka shi ne ce maka sadaka mabuɗi ne na amsar zuwa wannan kuma a musulunci haka yake idan kai addu'o'i kai sadaka kamar ka buɗe ma addu'ar ka ƙofar amsawa amma wai cewa don ka roki Allah ka karanta suratul yasin ba kai sadaka musifa za ta same ka wannan abu ne wanda na san mu da yake mutane ne na mun tashi a tsangaya mutum da irin waɗannan abubuwa amma ba wai hakan hakikanin abin suke ana son duk addu'ar da kai ka yi sadaka domin sadaka mabuɗi ne na amsa maka addu'a to sai kuma wasu mutane da suka ɗauka akwai wasu surori ma da wasu a cikin alƙur'ani ba sa ma sun karanta su saboda ana ganin kamar karanta su wata musifa ne amma shi alƙur'ani ya ba da bayanin cewa duk abin da aka saukaka alƙur'ani waraka ce kuma rahama ne kaga kenan babu wani abu musifa ba na ga wasu kuwa sallar tarawihi ba su cika surar ta bacci da karanta mu an san wannan in an zo aka dauko daga alamtar tunda dama ba ja ake da tsawo ba in aka zo inda tabbata da take sai a karanta wa ila rukun wahid la ilaha illa huwa rahman rahim sai ai ruku saboda tabbata da suna kallon ta kamar wata musifa ce ba musifa ba shi Allah ya bada labarin yadda ya mutu da jahannama amma ba wai musifa ba ce da karanta ina fata an fahimta so kawai inda za a yi shi wato ka yi sadaka don ka samu amsa wata zuwa amma ba dan wai ka karanta surar ya san shi kenan sai musifa ya zabe ka babu hankali ma suratu yasin ko harisar da suka zo da su suka yi su ma wanda suke yi duk abin da ya tsanani sun karanta suratu yasin zai zama da sauki to kuma ya za a ce ka karanta kuma ka samu hauka ko ka samu wata musifa. in yi tsanani ma a karin ta yakin za a samu sauki amma hadisan ba su tabbata sun inganta ba kuma akwai hadisai da cikin nuna cewa ta yakin kamar zuciya ce So da aka ke nan, waɗannan suwa duka hadisan ba su tabbata da abin nan ba amma dai suna nuna falala irin ta yasin akwai hadisai da suka zo suke bayyana falalar wasu surori wasu sun inganta wasu wasu inganta yanzu ko sai da dama da suka zo akan nuna kwallon suratul kahfi akwai da yawa daga cikin su wanda ba su inganta da sai sun kai bakwai ko takwas ma waɗanda suka inganta da su wuce uku ko huɗu ba su waɗannan suna suna nan da irin waɗannan eh, abubuwa wannan ya ce malam assalamu alaikum mala allah ya kara lafiya da nisan fara amin marin tambaya ta ita ce a ah, to wannan bangare wanda da suka rubuta ba ok cewa yake yau ne a asibiti wani wani marar lafiya yana gargara sai yan uwansa suna lakana masa wato shahada sai wani kirista shi ma maras lafiya ne sai shi ma ya tarbi shahadar kuma ya rasu to shin malam yaya matsayin shahadar da wato ya matsayin shahada da ya karba ta wannan kubar al'amarin sa zuwa ga Allah na farko kenan na biyu kuma idan za a bi wani abu da ya faru da da Allah sai a ce ya mutu musulmi a ah, manzo Allah ya shiga cikin marasa lafiya yana la ilaha illallah wa la salatu wani yaron bai hude ya sai ya karba wani annabi ya wuce kafin ya dawo sai yaron ya rasu sai annabi ya ce alhamdulillah allazi anqadhahu minan nar godiya da tabbata ga Allah wanda ya samar da shi daga wuta kuma bai yi sallah ba bai taɓa yi ba amma akan jinya ce ya ji kalmar shahada ta yi karba sai ya mutu jana annabi ya ce to ya mutu akan musulunci to kaza to shi ma wannan na ɗaya dai ku bar abin da Allah na biyu kuma Allah shi ne ya san kalmar da shahada amma wancan annabi ne yake ba da shaida a kai wanda ni ba zan iya ba da shaida a kai ba ko ba gane ba yawa shi yasa na ce al'amarin sai na wajen Allah kuma irin waɗannan kasar maganganu da za su ta zagayawa har in kace ga wani abu to wasu waɗanda yake tafiya da su a nasu addinin za su ta maganganu saboda kabar mu Allah al'amar shi ya san yadda zai yi shi ko ba gane ba ba gane ba ba ka gane ba <laughs> yawa <laughs> wani ce wanda yake assalamu alaikum ana son malam ya fadakar game da cutar sikila waye yake so ke dai kina so ko kai kana so ma ana son malam kai dai kana so da yanzu ka rubutu ne magana gaskiya ko yawa ah, ana son malam ya fadakar game da cutar sikila to kuma nan ko ba likita ba ne su kaga inda za a samu matsalar ki kenta in za ka yi bayani sai ka san abu ko to bari dai mu je ƙarshen takardar ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila saboda an yi wa cutar mummunan fahimta musamman ma wajen yin aure da mutum ya fara da mutum ya fara neman ki to ba ina jin mace ce take rubutun takardun da mutum ya fara neman ki da aure da sai a ce ke sikila ce sai ya gudu to sai yanzu mana ake son yayi bayani to wannan matsala ce wadda ina ganin da akwai likita shi ne ya kamata ya yi bayani ta yaya kawai a kwararo a anguwarku kofar gidanku har kawai wani zai iya gada cewa ke su kira su ta yaya ji da ni ba da kisa ba ne ai wannan akwai a ciki haka kawai yanzu kawai yadda nake zanen nan sai ka gane ka ce akwai malaria tare da ni a shi an gwada ta yaya kawai wani mutum zai fito shi ke su kila ce kuma fakar kure na tunaninta zai iya yiwa saboda mutanenmu kullum yawanci za ka samu a cikin mutane ba su cika rufe matsala ba abinda suke yi ya za a yi a buɗe matsala a kuma ya da ƙarya wai haka al'ummar ta dawo haka watakila in an ganki yar siririya kawai sai wani ya ce ai su kila ce ai definition din ko yadda yake ba da bayani kawai ke siririya ce shi kenan kawai sai a ɗauki su kila sai a manna miki su kila dai ba a iya ganewa ina da su an ɗau jinin mutum a dai harkar likita shi yasa ma kake gaya mai idan za a yi aure sai a ce a yi gwaji dangane da kuma batun cewa in an samu abin da zai jawo sikila in dai har an yi gwaji to gaskiya ina ba shawara in har an samu haka to ku yi haƙuri kan ku aure inda kai ɗin ita ne ita ma ita ce don ba wai yanzu za mu ba ka amsa ne da ka ba za mu ba ka amsa ne da abin da yake faruwa yanzu sama da shekara goma sha kusan biyar ina sha kudu haka Allah ya sa mutumin da muka yi wannan abin da shi yana jina yana an yi gwaji sai aka samu shi af ne ita ma af kuma a nan ne ake samu ko sai zo ya tambaye ne yana kallo za a matsayin ya irin malam ne kuma ya kamata ya tambaye wani lokacin sai ka yi tambaya akan abin da kai tambaya sun da kake masa ya fi amsar da ake baka son da kake yi ma wannan abin ya fi amsar da ake baka son to duk amsar da za a baka sai ta zama ba ta kai son da kake ma wannan abin ba na farko sai ka karyata malamin ko kuma ka kiyarda to a irin wannan kuma ba za ka kasa ganin jarrabawa ba domin kai kai tambaya kuma an ba ka amsa sai zai tambaye ni sai nake masa tun da likita ya gwada ya gani ya ce za ku iya haifar sikila da wannan ku yi haƙuri shekarun ba da yawa ba lokacin ma abubuwan ba su bayyana haka sosai ba sosai sai na ce masa ka yi haƙuri da kuma ba ta haƙuri saboda za su yi abin da zai dame domin ni na san likita ba da ilimi yake ba da amsa ba haka kawai wannan gwaje-gwajen da aka yi in ya tabbata gwajin aka yi na hakika aka samu to kai yi haƙuri kawai da ya tafi sai ya yi watsi da abin da na faɗa ashe ciwon soyayyar ya kama shi ita ma kuma ciwon soyayyar ya kama shi sai suka ce to bari su yi auren sai suka yi aure ni kam aika za na manta an kuma manta da ni haka aka tafi shi kenan sai aka yi aka yi aure to ina gaya maka wannan shekaru goma sha ban haɗu da mutumin nan ba sai bara na je zan sai magani a wani kemis shi ya gani sai ya biyo ni har cikin kemis ma zai sa lafiya lafiya sai ce mu malam na ce ya dai na ce kwana tun shekara da shekaru ba mai kawai shekara da yace ina nan yace a yanzu kai na hango na zan na ce mai faru ya ce mun ka tuna na tambaye ka akan wata yarinya da muka je aka yi gwaje-gwaje sai ga shi an samu su kila da suka ce kar a yi auren amma ban yadda ba na yi auren na ce ah, to yanzu mai kawo gona tun da baka yadda da ni ba babu dalili ai da za ka zo gona tun da baka yadda da ni sai ce mu ai yanzu abin da ma yake nema taimako yake nema a gona na ce taimakon mai ya ce na kudi ita taimakon kudi yadda ya yi tafiya za a ya ce wallahi malam mun haifi yaro tun ashe ba mu gama shekara ba ta samu juna ya ce ta haifi yaro duk kuɗin shago na biya tsari a kan sayan maganin yaro saboda sikila kuma kullum kamar zai mutu ba ma iya bacci shi baya iya bacci ya ce kuma ba yadda na iya yanzu ko ina waya tsari saboda haka yanzu haka ma an rubuta magani ina son taimaka da Allah na ce masa ah, ya za a yi na yi maka fatawa da ilimi ba da jahilci ba da hankali na kai baka da hankali yanzu ka zo ka ce kuma sai ba ka na ce ayyana kan musibar da ba ka kankana to malam da gaske ne don akwai wasu wanda suke cewa ko an yi gwajin za ah, su ce a su kai ba su to bai wuce cikin azumin nan yaushe ne aka ɗauki azumi to zan iya cewa shekaran jiya shekaran jiya ina zaune na je shagon wani zan sai wani kaya sai wani mutum ya shigo shi lauya ne shi bai gane ni ba muka ta ya ta ya ta magana sai ta ah, wannan wannan kamar malar da kuma rai shi ne sai ce mun da Allah ku ja hankalin mutane a kan batun mutane kan ka aje a gwajin sikila ɗin su ba sa zuwa ya ce to yanzu mu mun yi aure tun ba a fara wannan gwaje-gwajen ba amma uwar Allah ya mace rasuwa ta haifa bin yara guda biyu har yanzu wahala nake sha a kansu a kan sai maganin su to kaga ni ga ai na ga darasin ko duk da ni ba a kai na bane to wannan abin da ake idan ilimi na likita ya tabbatar ba dodorido aka yi gwajin nan da gaske an yi su to kawai ka yi haƙuri ya fi alheri amma fa sai in kayan da shi Allah da ya ce wala tun ko bi aide kun ila ta hamsa kar ku jefa kanku cikin halaka amma wannan soyayya ɗin ku kai in ka ga za ka iya bari bari ka haifa zuwa abin da ka haifa kan da ka haifa mu saboda haka amma in ba gwaji aka yi aka gane to wani mutum ya daina ƙagar ƙarya kawai don ya gama tafiri ruwa ce ce shi kila ce don ya kore mata samari ko don ya kore mata wani wanda zai aure wannan kuma ka hana abin da Allah yake so domin Allah yana son a yi aure je ma Allah da yi ta muku addu'a a kan Allah ya sa a yi aure a sauƙa harkar aure a samu yadda za a yi kaga yanzu kai ne kake da bukatar aure don baka taɓa yi ba kuma kai ne waɗannan gwaje-gwajen za su same ka ni ba ruwa na da su wallahi saboda ni na riga na wuce ba babu ni kam yanzu sai dai a aljanna Allah ya ga dama aura mu a to to to me a cikin ai riga an gama ai ba yawa kuma ni ba su kila ba ce ita ma ba su kila ba ce kai da yanzu ya rage maka ko to shi sa kuke ba su shawara saboda mun gajiya yanzu kuma ana yi da mu gobe ne ba mu san abin da ake sai Allah amma ka yi kokari ka bi shawara za su fi maka alheri Allah kula ya taimake mu eh, za mu koma kan darasinmu إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تبارك وتعالى يا kada ku bi farko irin da shaidan wanda bi ya bi tafarki irin da shaidan da shaidan yana umarni da alfasha da kuma abinki sai ya ce wa laula fadlullahi alaikum ba don falalar Allah ne a kan ku ba mun fassara falalar ubangiji ta karka su gida gida ne wa rahmatuhu kuma ba don rahmar da shi Allah bai muku ba sai ce ma zaka minkum min ahadin abada babu wani ɗaya da zai tsarkaka daga cikin har abada ma'ana kenan babu wani mai tsira in banda falalar Allah ne saukar da duk mutane za su tabi shaitan shi Allah ya ce dan falalar da na saukar ma falalar nan mun ganta cewa a cikin ta shine akwai shari'ar Allah da kuma alkur'ani da kuma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam nan da suna cikin falalar ubangiji wanda ta hanyar su ne ake tsira daga barin sharri irin na shaitan ko fitina irin ta shaitan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba don kuma rahamarsa ba wato da za a bi shaidan ce ba don wannan ba da babu wani ɗaya wanda zai tsarkaka daga cikin ma'anar tsarkaka a nan shi ne ƙur'ani ya ce ta da afla a mazaka wanda duk ya tsarkake ran da tauhidi da ɗayan ta Allah da yin ayyuka na ibada to babu shakka wannan ya rabauta inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa kad khaba man dasaha man dassaha wanda ya bisna ransa wato cikin datti na kafirci da na hasada da na shirka da sauran munanan abubuwa ne ya da ransa a ciki Allah ya ce kawo ya kada ubangiji ta baraka wa ta'ala ce walakin Allah sai dai shi Allah ba yuzakki man sha. Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama wallahu sami'un alim Allah mai ji ne da abubuwan da bayi suke fadi mu masani ne da halayyar mutane malamai sun yi magana a ƙarƙashin wannan wato mazaka menene abin da yake sa rai ka zama tsarkakekkiya menene yake sa rai ka tsarkaka me yake sa rai ta zamanto tsabtatacciya ta zamanto cewa Allah yana son wannan rai har ma ya tabbatar da cewa wanda bi ya tsarkake ransa ya rabauta da aljanna sun kirgo wasu abubuwa da suke taimaka ma ɗan adam wajen samun tsarkakuwar zuciya idan allah ya taimake ka waɗannan abubuwa suka samu a cikin zuciyarka to allah ta baraka wa ta'ala sai ya tsarkake ka daga munanan ayyuka daga dauɗa ta kafirci daga dauɗa na zunubi da abubuwan shirka da kuma munafurci da wasu hasada da mugunta da wasu keta da munanan abubuwa wanda suke halakar da zuciya abu na farko malamai suka ce alkususul aqdiyya wal ibadat tushen abin da yafi gyara maka ka ta zama tsotsar ta cikiya kuma imani ya rinka shirin a cikin ta yadda ya kamata kuma ta zama cewa mai tsoron Allah ce to tushe na farko shi ne tushe na aqidarka ta ita ce la'ila a ilaba Muhammadu rasu to wadda zai gina ayyukansa kan wannan da yadda da dokoki na wannan kalmar da ya faɗa da biyayya gare ta da jawuwa ta zuwa gare ta da sallama ma wanda ya umarnin a faɗe ta da yin aiki da abin da ta hukunta da hannuwa da abin da ta hana to babu shakka ya samu babban tushe na yadda za a zuciya da zama cewa kakkiya kuma gyararriya idan an kula za a ga duk kiran annabawa da suka tun daga kan annabi adam har zuwa kan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa wasallama dukkan waɗannan annabawa idan ka kula abu na farko da suke kira su dasa mutanen su a kai shi ne la'ila a illallah duk da cewa za ka ga salon kirar watakila za ka ga irin yadda nuhu misali ya kome abdullah ma lakum min ilahin kai, ai ma'anar ku shine la'ila a illallah wato babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi Allah saboda ka ku yarda la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah to wannan shi ne tushe saboda annabawa sun zo sun tarar da duniya tana cikin duhu wannan duhun na kafirci duhu na mugunta duhu na hasada duhu na keta duhun yin camfe-camfe da wasu abubuwa da allah ba ya so su an raba allah ɗin ya zama kala-kala wani ya sassaki gunkin sa ya ce shi ne wani ya kama dutse ya ce shi ne wani rana ya ce shi duka duniyar haka take to sai Allah ya turo annabi ya zo ya ce ka ɗaukar da su ka kira su su tashi daga waɗancan abubuwa su dawo su riƙe Allah ni kaɗai za a bauta so wannan shi ne a ka tushe na farko wanda da shi ne kowa in dai ba an haife ka ne cikin musulunci ba wanda diyazo zai shiga musulunci wannan abu kake gaya ne cewa ka yarda da Allah shi kadai ne za ka dora ka akan haka shi da nan yadda ya ce eh, maka ashhadu an la ilaha illallah shi ne ka shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah to wannan shi ne al-ususul aqliya tushe na farko wanda ake kudurta shi a matsayin aqida to idan an samu ka zama Allah a ka wato ka bi Allah Allah ya kama cikin zuciyar ka shi kadai ne Shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa shi ne mai azurtawa shi ne mai cutarwa shi ne mai talautawa shi ne mai badawa shi ne mai hana. komai da ka sani Allah to ka samu wannan to sai Allah kuma ya tsora maka wasu ibada ita ce a ce ka yi sallah sai ka yi azumi sai ka yi zakka sai ka yi hajji duka bayan la ilaha illallah shi yasa anan suka ce abu na farko da zai tsarkake maka imani da zuciyarka shi ne wannan aƙidar na farko ka dafa shari abinda zai biyo shi ne wal ibada sai kuma ibada saboda ita ibadar ba za ta yi amfani ba dole sai da wadancan sai da wancan abin Dan haka kenan buƙatar shi ne lallai ne wannan tushen shi ne abin da ya kamata abu na farko wajen tsarkake zuci shi yasa za ka ji manzo Allah yana cewa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah sai ce ku jaddada imanin ku ma'ana ku sabanta imanin ku da yawan fadin la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda ita kalma ce wacce Allah ya yi alkawari a kanta duk wanda ya faɗe ta da gaskatawa da tsarkakewa to zai shiga aljanna man qala la ilaha illa allah mukhlisan dakhala aljanna nabi yace wanda duk yace la ilaha illa allah eh da ita da ikhlasi dan allah zai shiga aljanna kuma wani hadisi da ake kira hadisul bitaqa wato hadisin takarda ko a ce taji shi wannan hadisi yana bayyana cewa dan adam zai tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama dan ya tsaya a gaban Allah aka auna aikinsa sai aikin ya zama bai cika yayi nauyin da ya kamata ma'ana kenan yana da wasu kurakurai waɗanda suka rinjayi kyawawan ayyuka in Allah yana kan da rahama zai magana da shi shi da shi Aka hadisin ya nuna cewa kana da wani abu wanda kake tunanin za a kawo don a tsora a kan aikinka kyawawan ayyukan su rinja su tafi aljanna ko ba ka da shi yanzu kan duk abin da ka zo da shi an auna kuma sikelin ka ya nuna wuce za ka shiga amma in kana da wani abu da za ka kawo a nuna a dora ya zama yana da nauyi har su rinjayi na ayyukan da ka shiga aljanna to ka kawo da kansa wanda ake ba wannan tambayar zai ce bai da komai wanda zai iya kawo ta to shi ta tunda ba ka da komai yanzu su ke liya nuna wuta za ka tafi sai ka kama hanya Allah ya sauke to zai kama hanya din sai Allah ya ce ya dawo cewa tsakanina da kai akwai alkawari kana jaddada la'ilaha illallah a rayuwarka ta duniya sai Allah ya fitar da abin da ake kira white paper domin hadisin ma aka yi kira ce paper ya kira eh, eh, ma'aikatan gwamnati ne white paper ba ne zai kodai ba za ku gaya mana ba to guje ku rike ta wajen annabin da mu muna ganta ba mu ko ce sai a fito da farar takarda da yake rubuce a kan ta kolo kolo. shine la ilaha illallah akan takaddar abin da yake rubuce kin Allah ya saka ga wannan ita ce na tsakani na da kai na ga sai a dora ta akan mizani shi kuma annabi ya ce in aka dora ta in duk duniya ne zunubin sa ta rinjaye su sai a dora sai ta rinjaye sai a ce masa ya wuce aljanna to kaji dai abin da aka faɗa ko to kada ka rinka sata kana zinace zinace kana ta an je za a ce la ilaha illallah wannan wanda Allah yake son sa da abin da a kar ka dauki abin dan wasu san hankalin su kullun wai abin da ake kira a in kafadal mawazin ma'ana ko abin da kake liyayi sun kuya sai ka wani magana sai wani kuma sai sun sunkuya ba ita yake fahimta ba sai wata fahimta daban sai je tuguna ya ta ma sha'a sai na cewa ai za su gabu da la'ila illar to ka gyara to wannan shi ne wannan kalmar ita ce na farko ka ajiye ta wannan tana maganin tsatsar zuciya da munafurci da duk wani abu shi ne ma in ban da falalata da rahamar da babu ɗaya daga cikin wanda zai tsakaka ya samu wannan tsarkin sannan sai ibada ita kuma sai ta fito sai ta biyo baya ita ibada ayyuka ne waɗanda ake yin su suke ba ma ɗan adam daraja amma daga sace la ilaha illallah to ka zama musulmi ka zama mai Allah guda ɗaya to shi kenan menene zai rinka ƙara maka girman daraja da ɗaukaka da promotion an gane shine ayyuka da kake ko gwamnati haka take yi ranar farko inda a a baka aiki sai a baka appointment amma menene zai sa a rinka maka promotion da kuma samun ci gaba a cikin aikin ka shine sai ka tsare ayyukan yadda ya kamata so wannan shi abu na biyu da yake sa zuciya ta karkata wato iltizamu tauhid ko bi tauhid shine duk abin da ya biyo baya ka lizimci tauhidi da ɗayan Allah a rayuwa dole za ka rinka samun cikas iri daban-daban za ka samu jarrabawa iri daban-daban amma me ya kamata ka lizimta kullum ne ka lizimci ɗayan ta Allah wani lokaci kamar yadda na ambata rabin ajali da abin da Allah ya rubuta maka suna gamuwa da addara da wasu abubuwa na ayyuka watakila shekararka eh, arba'in cikin arba'in ɗinnan nan shekara goma kai banda talatin duk abin da ka taɓa kuɗi ne yake faruwa da alhairai ana samun kuɗi kana komai sana'ar ka suna tafiya daidai ashe kai baka sani ba idan ka cika arba'in to za a daina baka kuɗi kai baka san Allah ya ƙaddara wannan cewa ɗan daɗin da dama aka baka na wannan kudin shine shekara goma eh, na sama da talatin da ɗaya har zuwa talatin da tara amma talatin da tara shekara ta arba'in za mu iyaka ka za mu karbi kayan mu kai ba ka san wannan ba to kuma sai yanki ciki tun da yanzu ka samu kudin cikin shekara tara sai ta samu wata mata ƙwallon ya tsawara. ashe ko shekarar nan da za ka shiga nan ne talaucin da shigo shi ga nan yanzu mata ta zo an yi aure ta kuma tare to jari ya fara karewa to fa ba abin da za a yi ba a yi a ba canfi za ka fara eh, mai yawa ma mahaifiyar ke za ta fara faɗa tun da ta zo matan nan fa abu yanke komawa baya wannan wace irin mata ce to kaga kenan yanzu uwarka ne ta fara wato tsokalo ba maganganun ta saboda haka daga nan can bai zai shiga shi ya za ma laifi masa ka lizimci tauhidin nan ka rasa Allah ka ci gaba Allah komai dai ya zama Allah za a ɗora ba shi ne ya yi shi ne sabab shi Allah yana son haka fahuwa shi wannan hali duk abin da ya same ka ka koma wajen Allah a sasu a haratul kalbi yana zama tushe na tsarkin zuciyarka shi ne ma zakamin kumbin ahadin abada so abinda zai taimaka kenan wajen tsarkakuwar zuciya yanzu ana son tsarkin zuciya na uku al-muhafazatu ala al ana son ka gabatar ka kiyaye akan farillan da Allah ya dora ba na gaba gaba daga cikin farillan da Allah ya dora maka sune salloli guda biyar wannan yana daga cikin abin da zai gyara maka zuciya shi yasa Allah ya masallar ka kirari wanda ya yi ta daidai to tanha anil fahsha tana hana alfashancen da muke magana wal munkar kuma tana hana munkar abin da ya da shi dan yace zai umurni da shi to in ka rike sallah yadda ya kamata to za ta maka maganin alfasha babu ita munkari babu shi daga nan zuciyarka za ta zama to tsarkakekkiya shi za ka ga masallacin da ya sallah aka karɓe ta ba zai yi zina ba ba zai yi saka ba ba zai yi tata ba ba zai yi na abubuwan nan sai dai ka same shi kullum a inda Allah yake nan yake kullum a inda manzo Allah yake ka same shi a nan yake saboda zuciyar ta tsarkaka da sallolin nan guda biyu banda wannan abin da zai sake ba ka tsarkin zuciya ka zama kullum promotion ɗinka ake wajen bin Allah kana ƙara gida rahama ubangiji da bautata masa da yawan ta aikin alheri kana ƙara kuma nisa da daga shaidan abin da zai taimaka maka banda wannan al-iktaru minan nawafil yawaita nafila ka zo kai nafila biyu kai sallama kafin azhar biyu kai sallama kuma ka zauna kai ta tasbihi ko kai ta salati ko kai ta kabbarori ko kai ta la ilaha illallah wannan yana da cikin abin da zai karfafe ka wajen samun tsarkin zuciya shi ne yake kasunan kamar yin na fili waɗanda ake kira sunanin rawati wato raka'a hudu kafin azhar sallama biyu kuma raka'a biyu bayan azhar da biyu ko hudu kafin la'asar sallama biyu ko daya da kuma yin bayan magariba da bayan isha su shafa inka da wuturi to duk waɗannan makamai ne na wanke zuciya daga datti za ka zama tukal kuma za ka samu ƙarfafuwa a wajen Allah sai Allah ya maka maka sanna qad a man zakkaha duk wanda ya tsarkake ransa ya rabauta da aljanna haka nan wasiyam yana daga cikin abin da zai tsarkake ma zuciya wasadaka haka kuma yin sadaka yana daga cikin abin da wato zai tsarkake maka ita wannan zuciya abu na biyar da yake tsarkake wato zuciya shine azzikir wa tilawatul qur'an wato yin zikiri da kuma tilawar alkur'ani an gane waɗannan suna daga cikin abin da za su taimake ka wajen tsarkakuwar zuciyarka ayya wato azzikiru wa tilawatul qur'an yin zikiri da tilawar alqur'ani waɗannan suna daga cikin mimma ya shirabu yana daga cikin abin da yake tsarkake ya buɗe ƙirji. ya ba mu ƙirjin damar wato ɗaukan hukunce-hukunce na shi Allah wa yi tsarkirun kuma yana tsarkake ita wannan rai so da kada kai wasa da zikiri kada kai wasa da karatun alkur'ani kada waɗannan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke buɗe kirjin ɗan adam ya zamanto ba zai samu wahala ba wajen bautata ma'ala akwai wanda daga ya ji ba sautin da yawa ta yanzu ba ya san sai kiran sallah daga an kira sallah ta gaji jiya ba har a zaɓin ta yi ah, to ya ba za ta yi ba kai ba ka yi ba shi kenan sai a zahar ta kasa yi don dai kawai kana wani aikin ba ai a zahar ɗin da ba za ka yi ta ma za ta ba to me na har a zahar ta yi tun da safe take shargallanka yanzu an kira sallah sai ka fara tunani kuma in an shigo sallah ba ka san a daɗe duk da cewa za a tafi da ka gidan aljanna ne amma dai wai ba ka so ba ka san a daɗe ka fi zan wai a yi ta shaf shaf haka eh in liman ya cika don jirgin doguwar sura ba ka rinka cewa ba yi da aikin yi ne to ba su da aikin sai sallah eh wai liman ba yi da aikin yi saboda kawai yanzu ya ja tura mai dan tsawo a cikin sallar zahar ko sallar isha ko wani abu mai kama da kuma zuwa fa aljanna jama'a ko sau na wannan kake son zuwa gidan gwamnati sai ka je ka samu ma an rufe ko kuma a ce ka dakata sau nawa kake zuwa kana son ga gwamna ba za ka ganshi ba ko ba ai ka shara kai ba ma wai tukunna yanzu cewa wai ka je ganin ka ba watakila shi ne ma yake maka zai zo ku taru kuma ku yi ta jira ba zai zo ba ko baya yi suna nan suna yi wallahi suna nan suna yi wani ba haka kawai ko sallar nan sai ya turo da duma da duma tana sallah ne kawai a zo shi da ta ba za kai ba za ka zo ba ka taho da wuri ba ana tafiya wajen nan so haka za ka ga abubuwa yadda yadda suke saboda ka waɗannan abubuwa suna sa zuciya ta zarkaka na shida mujahadatun nan wa mu ba su abinda zai ba ta ƙarfin rai har yanzu shi ne ka rinka yaƙar ranka wani lokacin kana zaune musamman ba su da in ka rasa ba ka da kuɗi ba ka karya ba wanda zai ba ka shi ma ba yi da shi kuma ga shi ba su karya ba sai ka zana ka yi wani irin tagumi ita zuciyar ran sai ta ki kawo maka tunanin alheri to tun da ka rasa kamshi ɗan zai ba da taimaka ta ai ai ko akwai ba ka kama ma ba ba wani abu sai sai fara kawo maka wannan tunanin ko akwai ba ka kama ko kuma ba da wani zan zaki kan zakara ya sai ga kawai ya kamata ka kama ka tafi layin yanka ji da ka je ka siyar mu wani ka yaƙi ranka wallahi da wannan idan ranta ka baka wannan ka ce ke ba zan yi ba saboda ka samu ka kuta wannan yana ka ƙarfi rai amma in duk abin da ranka ta kawo za ka bi to shi kenan wa amma man daga wa akara al-hayata ad-dunya ko Wannan da ke ma'iyar ma'awa to sai da kokari ta kauce wannan na bakwai a taubatu wal muhasaba mutum ya rika tuba yana lissafi wato bayan ka tuba sai kai lissafi Muhasabatu muhasabatuha ala a'maliha ka rinka yi ma zuciyar lissafi akan ayyukanta wal a bit tauba min adh kuma ka rinka gaggawar tuba daga zunubi ranka za ta zama to tsarkakekkiya na takwasi da mukhalafatul hawa wa na'an nafsu an shi'a al-muharrama wato ka rinka saba ma son zuciyarka kuma ka hana ranka duk wata sha'awa da ta zo da shi na haram duk abin da zuciya za ta zo maka da shi na haram to ka saba ma wannan zuci. abu na tara shi ne sai ka rinka addu'a ana Allah ya tabbatar da kai akan wannan shirya din al'ilhahu alallahi bitarkiyatin nasu karin tsanantawa ya Allah ya Allah ka tsarkake mu rai ya Allah ka tsarkake mu rai wannan shi daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya koya wa mutane Allahumma ati nafsi taqwa sai ka rinka yin addu'a da wannan Allah ka ba mu raina tsoron ka ya Allah kuma ka tsarkake min ita na gaba shi ne al'aƙalaƙo sulo ka zamanto mai ɗabi'u masu kyawu da shiga tsari na mutunci duk a cikin maganganunka da yanayinka da ɗinka da komo da kawonka ka zamanto akwai ɗabi'u masu kyau da tsaruwa mai kyau ka nesanci aikin sabo da zunubai saboda su waɗannan tudan nisun nafsu suna sa rai ta yi datti idan rake datti kuma to saba man datta duk wanda ya turba ɗan cikin datti to ta taɓe wani abu na sha ɗaya shi ne sufbatul akaya to sai ka zama to abokai kuma sai ka yi takafa in kana son ranka ta karkata ka samu waɗannan to sai ka yi abokai na gani. ka zamanto abokin waɗanda suke tuna Allah da yawa masu karanta littafin Allah masu ambaton Allah da yawa masu aikata aiki na gari amma idan ka zamanto abokanka masu kama agwagin mutane ne masu satar waya yan afofce wani abu a gudu yawa to shi kenan almar'u ma'aman ahabba ko la tas'al mar'i wasal an ne. karka ka tambayi mutum tambayi abokanka da zuwa yake abota to saboda haka kai abota da mutane kirki wal ibtiadi an qurana as-su ka ne munanan abokai munanan abokai suna kullum ba su da tunani sai su ja ka inda za a saba mu'amala ka lizimci munanan abokai wa mulazamatar rizqatus su abokai munana masu munanan ayyuka akwai wasu suna da kullum bar da sharri ba abin da suke zai da kayan wancan su fasa can su saci wannan su yi jaita su yi mummunan abu haka dai su kuma irin waɗannan ba za su sa ranka ta tsarkaka ba sai dai su sa ranka ta fashi wani goma sha biyu shi ne ta zafurin mawuci wa kasurin amal ka yawaita kuma tuna mutuwa idan kana yawan tunanin mutuwa to za ka riƙe ka su yi fari da yawa za ka yi salati da yawa za ka yi karatun alkur'ani da yawa tunda kana tuna mutuwa wannan zai saka ka ka zama to gartaccen mutum sannan sai ka rage guri wato ka rage gurin rayuwa kai dai ka saka Allah a gaba istighfarin nasir karatun alqur'ani nasir sallolin ta nasir azkar ka zira masa idanu ka roki falalansa ka rage dogon guri domin ba dole bane gurin kai rinka amma in burin ka ya cika da shiga aljanna ka gama komai yawwa wannan zai zama to idan kana tuna mutuwa kuma kana rage dogon buri yana daga cikin min ma yuqallilu al yana daga cikin abin da zai rage maka kana zai karanta maka kana ba za ka sannan kuma waye da fa'ul amal zai tunkuɗa ka zuwa yin aiki da shi Allah tabaraka wa ta'ala muna da bukata kware da gaske wajen samun tsarkakuwar rai zai dan kunkula yanzu duk abin da ya dame mu shine zukatan mu suna da datti yanzu a cikin nan ban ce akwai ba amma in ba a isa abu kuma sai a samu duk da ban ce akwai ba watakila da wayar wani za ta faɗi akwai wanda in ya ɗauka ba zai faɗa ba kuma ya zo wajen tafsirin ƙur'ani kuma a cikin watan ramadan kuma ba fa a kwararo ba ba kuma a kan titi ba a ɗakin Allah zai iya yin sati ka dubi girman abu ga girman watan ramadan ga karatun alkur'ani ana yi ko ga azumi amma kuma da wayar wani za ta faɗi ya tsanta ba zai bayar ba kasan wannan ran tana da datti ko ba ta da shi to irin waɗannan da zai ga an zo sallar jana'iza ga ɗan uwanmu ya mutu an masa wanka an tsabtace shi an saka masa farin tsalle an barbada masa turare an ginda ya shi a gabanmu amma ba mu da tausayin zuciya ta kekace sai liman ya rinka cewa mutane su kula da waya a cikin musulmai ai wa kada khaba man da saha lalle ko wanda ya turbuda nan cikin datti na zunubai to wannan ya tabi saboda haka muna da bukata kware akan me akan samun karkakuwar zuciya ko ba haka nan ba so dole ne ya zama to wani lokacin zai ga wasu ɗabi'un ba a wajen waɗanda suke musulmai ba ake samun su amma kuma kayan musulmai kayan musulmai wallahi malam wani mutum wayarsa ne ta faɗi kuma inda muke din ana maganin cewa addini su ba ma da ba su bane dan kusan ba a ma sallah a fili ba a ma sallar jam'i ku ba haka kawai kuna sallah sai a ce kowa ya shiga ɗakin sa je shi da Allah su ne kawai china ke sai waye wani ta fadi wala hankalin sai tashi sai sai kawai muka tambayo ne a hoton sai ce a kar ma hankalin ka shi, tashi duk inda kake za a dawo maka da shi kar hankalin ka ma ya tashi kuma kawai ba zai suka ɗauki wata yar abu sai suka buga bibin bibin bibin shi kana, sai aka ce wai kana tuna gurin da ka bar wayar ya ce eh, ya to ka je gurin ka tsaya za a kawo ta za a same ka gurin wannan ba waɗanda ba sa sallah ne ba sa komai suke wani amma ga masallata kuma suna sata a masallaci ba haka ba ne to kun ga muna da buƙatar samun ƙarkin zuciya ko jama'a tsarkin zuciyar nan ya fi komai shi za Allah ya ba da tam da garanti man ha wanda biyu tsarkake ransa abula ka ya rabauta da zuwa aljanna sau da aka sai mun tsarkake rayukanmu domin cutar kanmu da muke ya yawa cutar kanmu da muke yanzu baka duba ba idan an tashi ba sai an tsaye da kowa saboda ana jin tsoron mai zuwa wajen tafsirin qur'ani wai zai satar mashin saboda haka sai a ce to kowa ya tsaya ba ba mai ɗaukar mashin sai an tashi mai ake tsoro to zuwa yi masu yin satar da <laughs> za ku faɗa ba to ba ga irin ta ba a nan ma tambayar ma sai kun yi mummuna burki kenan da <laughs> gani da Allah ba za a amsa ba to saboda haka dole mu gyara rayukan shi yasa wasu abubuwan da suke samun wallahi za ka daga nau'in ayyukan mu don magabata suna cewa aljaza'u min jinsin am sakamako yana zuwa daga nau'in ayyukan mu so mu kiyaye da Allah kowa ya kokari ya gyara wannan yana da muhimmanci kwarai sai sai Allah ce ba dan talalata ba da rahamata da ba bai tsarkaka ya gyara zuciyarsa a cikin to Allah ya kawo abubuwa muna roƙo Allah ya taimake mu Allah kuma ya shirya za mu rufe anan za addu’a yi addu'a والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله akwai eh, sadarwa kamar haka akwai masu bara suna shiga harabar masallaci suna ɗauke hankula masu sauraron karatu to kuma masallaci ta ce kar a sake gani wani mai bara a cikin harabar masallaci ya fi gida a waje an tashi su yi barin su amma shigowa cikin training na masallaci to an samu su doka saboda suna ɗauke hankalin masu sauraro a karmakalla wannan wani shi mai bara an yi da ranar ba ta isa ba an sha ruwa kan ba sai ka je kai ma ka karatu ba duk mai bara da ya samu abin da zai ci a wuri to ba a yadda ya sake bara ba sai kuma gobe haka annabi ya ce yiwa ne yake magana amma dai ku ji tsoron Allah kuma don ba sana'a ba ce wanda mutum bai ta tara abin nan fesa. ya halatta ka yi bara ka roƙa idan ba ka da amma ba. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا يا الله جبايك أتكلم مسلاتي دوجه لكم إبادة سكسوكي gashi kuma mun karanta wani abu daga cikin littafin ka muna roƙon Allah ya Allah duk waɗanda suke da bukata ubangiji ka biya musu bukatun su ya Allah ya Allah waɗannan masu sace-sacen yara muna roƙon Allah ka shirya su za su shirya idan ba za su shirya ba Allah ka yi maganin su ya Allah masu kashe mutane in za su shirya Allah ka shirya su in ba za su shirya ba ubangiji Allah ka yi maganin su ya Allah waɗanda suke shugabanci cikin ƙasar nan muna kiran su da su ji tsoron Allah su kiyaye haƙƙin wannan al'umma su sauke nauyin da Allah ya tambaye ya ɗora musu wanda kuma su suka roƙa aka ɗora musu nauyi ku ji tsoron Allah cikin abin da kuke yi ku kiyaye jinin wannan al'umma ku kiyaye haƙƙin wannan al'umma ku kiyaye mutuncin wannan al'umma dukiyarta kuma ku raba ta yadda Allah yake a raba ku daina zalunci domin za ta tsuke nan gaba kaɗan idan an mutu a kan irin wannan hali to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe ba duk shugaba in ji manzon Allah da ya mutu yana yaudarar talakawarsa bai fito ya yi musu gaskiyar da ya kamata ba har mutuwa ta riske shi annabi ya ce an haramta masa aljanna saboda ga ku ji tsoron Allah don ku gama da duniyar nan lafiya kuma ku shiga lafiyar lafiya a ji tsoron al'umma a ji tsoron Allah a yi ma wannan al'ummar adalci al'ummar tana cikin wani irin hali dangane da jininta dangane da rayukanta dangane da dukiyarta tana buƙatar a kula da ita ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.